Zainab. Allah. Ina ta tunanin yadda zan ganci Aisha. Kin ga yau shekara mu aiki nan da dawowa garin. Allah sarki kin ga aikin rashin sani ko? A shi da haɗu? idan da ai wata ran za a gana. Na san ce a gaya biki ne aure. Yanzu haka ba ana Sai Allah ko a ina jin a wani kamfani yake aiki injiniya ne ayya to ai wani a wata kamfani kake da shi a kin da nan ba nake da su kawai shiga mota mu biyu a san gidan saboda wata kin ran a can kike yana yana lafiya zainab kenan amma isin mota na da karfi sosai ko kuma ya fi na tsohon mota ta karfi amma na sabon mota na a yanzu wallahi ma alo nake sa shi saboda karfin shi ikon Allah kin kyau abinki sosai kamar ba ke ba ikon Allah Aisha kenan gaskiya kin kyau Zainab abinki ai ke ce zan ce oh. kin kyau ashe aure yana da daɗi haka aure ɗan hijabi ne in gaya miki <laughs> wanda ya shi inda da zaman lafiya da kwanciyar hankali to dole ka can zafi ne da kake waje <laughs> yawa nan ne gida na zan sauka ina ne gida nan gida um, driver da Allah Dawa da baya mun isa gidan ikon Allah ce kuma gidan a rufe yake to ina ne gadin nan yayi gashi man da istiraki a hannun to mu jira shi man in zai dawo tun da ya san zaki da zaki dawo yanzu yanzu abin da zamu zan karɓi number 1 ki tun da kin gane gida za ki zuwa kudin lokaci amma na so da mu dan shiga ciki ki dan sha juice ki dan ji sanyi a zuciyarki zama kullun a hannuna saboda wannan gidan gidana ne aisha ashe baki canza ba na tsane ki ba wai dan baki da gida ba ko motsawa na tsane ki dai kawai saboda ƙarfin ki aisha kuma ki sani sai kin gode wa Allah ni'imar da ya miki ko mun kankantar ta kawo ƙara miki aisha ki gode ma Allah ko kuma za ki gode wa azabarsa ko kaɗan ba ni da burin in ci mutuncinki ki sani fa abin mutunci ne nashi ko mun kankantar shi saboda haka ki rike kitar da Allah ya baki nan ne darajar ki Aisha ki daina hangen na sama da ke kuskure ne Aisha Zainab in kin tsane ni sai ni ai ba abun kunya ne ba naji nagode kana ji saka Aisha Aisha Aisha kai gaskiya mota fa ta yi Allah sanya zai amin ya rabbi ai kai na tun da na siya na ce ka na buga ma waya an ka zo ka ganta kyau ka kira ni addu'a kai kuma gaskiya ne amma ahmad na rasa gane me ke damun ka har yanzu shekara da shekaru kana aiki da waɗannan mutanen a ce har yanzu ba ka da gida kare a ce mota na ga tsohon injiniya ɗinsu bai kai shekarun da ya yi da kai kai tare da su amma ya yi gida ya mota na gani na faɗa? ya kamata a maka fahimci cewa tsakani na da shi wannan injiniyan na sulada akwai bambanci hanyar da biyu ya samu wannan kuɗin da zan bi wannan hanyar sai na samu kuɗin da suka fi wanda ya samu da fatan ka gani gaskiya ne hakan ma yake da sai na maka fata ubangiji Allah ke ke ka sa wannan aƙida naka ya jure gaskiya ne wannan aƙida naka yana da kyau da ko wani ne ya kasance a cikin wannan dukiya lallai da zai yi ba kere anandamization haka ne haka ne wato kasan kuma wani abu ne na san cewa za ka rika tunani mai yiwuwa wa'annan mutanen me yasa ba sa kyautata min ko abu to ni na ɗauki wannan kawai a matsayin haka Allah ya kaddara kuma ina jin tsoron in taɓa duke su domin ranar gobe kiyama dole sai Allah ya tsaye da mu da su gaba ɗaya na yi bayanin wannan duke tasu da na taba wannan shine dalili kuma idan lokaci wanda za su yi min ko kuma zan yi na kaina sai ka na yi gaskiya ne wannan mataki da ka ɗauka da halayya naka sai dai in ce maka ka gode ma Allah don ba kowane ne zai iya ganin dukiya haka ya jure ya kau da hankalin shi akai ba to Allah ya samu dace amin ya rabi ka ji ta da wani magana banza na nufi wai ta tsane to in kin tsane ne sai ne ne ne ba na jin tsoron Allah to da su kuma nake ce ba na jin tsoron Allah ai kullum a cikin tsoron Allah nake tunda kai na tare da mu Salamu alaikum. Ki haƙuri. Kin gana dade ko? Aiki ne ya maka yau ko shi sani ta kyau mun ka san da mu ɗauka. Ba aiki bane wannan karan. Wannan abokin nawa da na je gidansa dama abun sa zaran ci kuɗin da zan zo in kawo miki. Sai na tar bayana. Sai muka waya sai ce min in jira shi a gida. To wannan jiran da na tsaya shi yasa nake na daɗe ban zo ba. Kin ji? amma da Allah ki hannu ga kudin nan dubu biyar sai ki je ki siyo eh, takalmin ki je bikin kinji ki karba mana abin kuma sai an tuna sayan takalmi ya zama dole ba in su gida je karanto bashi da na sai takalmi na fasa ba zan karɓa ba ka ji kai abin da yake gaban ka da shi kar ki ce haka ainihin kullum farin cikin ki shine burina idan zan iya cikin farin ciki da walwala abin da nake so kenan yawwa ki sai takalmi kin dubo sannan ki na kuka mu shi ya kamata ki kiran yaran tukunna in suka zo su kawo mutum kin ji okay sir ai jiya mun daɗe da mutumin ka bi ta tambaya ta ke ba sarki kwana biyu ne ɓallo wala aiki ne mishi kin sai yanayin aikin nashi mota da ya siyo shine na ce wurin je in taya shi minna har yake mun tsaya yake cewa wai har yanzu ni ko gida ban siya ba na kaina balle in siya mota eh gaskiya faɗa mana ai kai na rasa gane kanka da an yi magana sai ka ce haramci haramci ni kuma ga abu haramci ba a ciki ko amma ya kamata ki san cewa bai dace mutum ya ci abin da ba hakkinsa ba ne saboda Allah subhanahu wataala yana can madakata yana jiran mu to kai hakuri irin ka da wasu nake ba da wasa kike ba ai ba yau kika fara ba kin saba ko yaushe ki dai kawai a ɗauki kuɗi ko a ɗau dukiya ko ma ta yaya aka samu dukiyar bai dame ki ba yanzu ma dai kawai matashi aka yi to kai haƙuri don Allah ba zan sake ba na haƙura yanzu saka tashi mu je mu kwanta ko anan zan kwanta ko zan ji ko ba anan za ka kwanta ba baka isa ba ka tashi mu je mu kwanta ko eh Ai ba shirya ne A lafiya, amma fa mance da maganar da na faɗa. Kin dage da maganar Ni kuma gaskiya ba na so je saboda kin ba da kayan sawa kar a zuwa dinga nuna mana ana cewa gashi haka nake son ganin mijina mu tafi tare ne zai fi mu kwanciya hankali karfe gobe kika ce bakwai Allah ka kafa kamar ce da lafiya Yawwa Ahmad. na son ganka ne don mu je mu ga wani fili da aka kawo mun talla to idan ya yi sai mu saya a gina estate an ce wajen babba ne kuma location din yana da kyau ba mai so daga nan sai mu wuce site mu ga me yake faruwa don ina tunanin maryam gobe goben nan za ta shigo kasar maryam ko wace ce maryam ah, sorry ashe baka santa ba ko ko da yake dai ta daɗe ba ta kasar nan maryam ya ce ga yayana wanda allah ya wa iyayensu rasuwa a jirgin sama wallahi ba da mana Ki haƙuri, na je na daɗe ko? Mai gidan kuma za ka kuje sati ko nan kuma ta aiki. A, ya ka kika san abin da ke raina? Ai kullum zancen ka kenan. To, da fatan da za ki haƙuri. akwai kuɗin sadiya sannan kuma akwai kuɗin littafin makarantar yara sannan kuma ina kuma ina bin ka bashin dubu uku da ɗari biyar sannan kuma malin kallon ne ya ɗauki yanzu kaga sai ka haɗa da waki ɗaya ka bani a cikin daren da suna a hannu ya kai mu ina magana ka shiru ai na ka samu kuɗi da yawan haka inda kika aiki ne da ina da kai bakan magana ba ma ina son sarƙa da ɗan ko yi ma ne. da ma Allah kai mu gobe sai kira kalban ki ga wanda za sa kudin a cikin kai ko? wallahi ba dan ina jinya ba sai su rika kwanan da yunwa a gidan Ahmad, na maka wata alfarma nake nema a wajenka. Maryam ta shigo ƙasan nan. kuma sai na manta ban gaya wa direba ba don haka ga wannan mukulli zan baka lambanta sai ka je ka ɗauko ta ba da mara ka sai na don umarni malam ya kake tafiya kamar ba za ka tafi ne idan ba za ka ja motar nan magara ka sauke ni je ki nemi dan adai su sau ya kai ki ba da ba ki

gaskiya wannan nan kamata ya canza ta a canza kina nufin bata yi ba je ki dauko wadda ta nufi ki kawo kuma na biyo ki ne ki canza min kayan gaba daya ai ka san da ba dan yayi ba sai ka canza su gaskiya ne je ki fita wannan jira Aminu alaikum salam. Mutum ya rike ce a gidan namu yau? Wallahi ne ce. Ƙawata. Na'am, sannu da zuwa. Yawa sannu. Yau ke ce a gidan namu gini Wallahi ne ce. Shi ne kowa ya baki mun. Wallahi ne ce kullum waka nake zan zo zan zo Allah bai kano ba sai yau. Yanzu ma na kai sajar makarantar na ce ya kamata na biyo mu gaisa. kin san mutumiyar ki ce kullum ka shirya za ka fita sai ta fara bayanin soyayya ta kwakulo nan wannan kayan biyu ba Ba ake so a to yale shi kin san ta iya soyayya ba za ta bari a kwaci ya amin gashi kin zo kuma kin tar da ni fita zani ki gaya ma ahmad cewa zan zo gidan naku Allah ya da sa'a amarya zan fice amin ya rabbi to kenan. ya abin da zan tuna miki ko ba inda zan je ina nan anan har mai gidan ya dawo don na gaya mashi don ni ma na gaji ba kuɗi na bane ki haƙuri bayan Allah don Allah don annabi da zarar na samu insha Allah zan biya ki da kuɗi na kawai nake so me yake faruwa ne yau wasan da zuwa abban sadiq yau sadiq dama kai nake jira to lafiya eh dashe ne muke yi na dau na farko na bata tunda na bata ta daina zubi kwata-kwata ma ban gane mace ba kuma na ga tana son ta sani a cikin magana adashi ina zuwa aisha yaushe kika shiga ki da mu. sannan kuma ki zo ki ɗauki zubi daga nan ki daina zuba lokacin bikin ƙanwata ne kuma kai ma lokacin baka da kuɗi kuma baka tambaye ni inda na samu ba Burja? Nawa ne kuɗin da ke wuya? Dubu sha biyar ne. Dubu sha biyar? Mm. Gashi kuma ba a yi mana albashi. sannan kuma kin ce ba kya so a wulakata ki saboda kuɗin wannan kuma ba abu abu wanda ta ce ki sayar kawai ki da ki kuɗin sai ki biya ku saboda kada ki kuɗa abinci abu za a yi haka ba kin ya kasance haka zan tafi idan an muku biya zan dawo sai na amma ba na ɗaukan jini sai an jini yanzu ya fita kin tabbata yanzu ya fita Malami, Alhaji ne turu ne duka bisa ga zancen da kuka yi shi da shawara ta yanki. Shawarar da na yanke ita ce ba zan ci amana ba. Amana aka bani kuma zan ci gaba da rike amanar hannu biyu. Na rasa gane maka, Malam Hamid. ka nemi arziki a lokacin da kake da ƙuruciyanka ka kasa ganewa in ƙuruciyan fa ta wuce arzikin ba ka wuce rata haka ne ka ƙarya ba na goma ce in ci halak na a maimakon in tsaya in ci haram saboda haka mutanen sun bada amana kuma ba zan taɓa cin amanar su ba zan zauna kai to dan wuce shawaran da kai kwana biyu ma ce shawara ɗaya ne in ka tafi ka sake dawowa saboda na gwamnati a duniya in sha wahala in ya so rana gobe kiyama in ji daɗi a maimakon in ji daɗi a nan je can kuma in sha wahala ka gaya wa alhajin naka haka shi ke ka gaya wa tun ɗazu ke nan gudu a shi dama kana murmushi Assalamu alaikum. yawa kuna nan a gida kuna ta kallace-kallace ina fata babu wanda zo ni mana hmm, sai malam mode ya zo ya ce me ka ce yanzu wani abu ne ya fita da ni ya sa na manta na fita amma gobe ki tuna min zan baki kuɗi ki basu in sun dawo sai limamin masallacin gangare na fita mun haɗe ce a maka godiya liman kenan hadda zuwa gida da godiya ina fata kin kunna min hita don na dawo a gaje na shiga na wanka na dawo na ci abincin nan naki mai ɗan karan daɗi ka ce dai na zuba ma ruwan wanka sosai wow aisha aisha aisha ni da tafi na lati na yi latin zuwa na'am jiya ne aka nada su ko ba a biya su ko fi su su ne makarantar ba sa ɗan taɓa to ki sa musu uniform da ki kai su mai za su yadda su ba su in kika je kika magana shi ke na ba zama ko kuma ba su ma dai kawai gobe na kai su bari mu sai na dawo ba matsala a da lafiya voice message ya shigo bayan ka Maryam waye Maryam Maryam ita ce mai kamfanin da nake aiki kamfanin da kuke aiki na ɗauka na Alhaji Sani ne ah Alhaji Sani kawunta ne rike mata yi dan ba ta nan tana Amerika, amma ta dawo shekarun jiya me aka ce a cikin message yanzu kunya ne ya hana na faɗa maka abin da ke cikin raina a gaskiya ina son ka Aisha. Ki haƙuri. Me ki dame ki? Ba komai. Aisha. Kar ki manta na miki alƙawari. Kuma har yanzu na kan bakana. Da ke zan yi rayuwata. Kin ji? Ina jin tsoron hakan. ki daina jin tsoro ni fa na bude baki ne miki alƙawari kuma insha Allah da ke zan gama rayuwata a matsayin ki na matata ka tabbata Yana da mata da yara. Kawu shi namiji ne, zai yi auren mata hudu, ko da a ce matansa uku ne, na yadda ni na je a ta hudu. Ya rage naku, matukar yana son ki, ke ma kina son shi, to ni ba ni da matsala. Babban buri na dama ni in aurar da ke, ko? wa alaikum assalam akwai bayan da nake so da na sani ina da ban da halin da zai iya auren mace biyu da ɗaya. Ko mene ne matsayin ka zan ɗauke da masu? Ai san aure gidanki da fi nauyi na ba. Na wuri. ce idan za ku iya za ku auri biyu uku zuwa hudu kuma kai na ga matar kaɗai ne ko dan kaga ina son ka shi sa kake wulakanta ni biki ƙarya ba umarnin shi ne ma'auri auri hudu uku biyu idan za mu iya adalci ko kuwa ina jin tsoro kan shiga hakkin ubangiji shi yasa ba zan yi ban gane kar ka shiga hakkin ubangijinka ba ba san iya adalci ba ina matuƙar san matata da fatan kin fahimta ka tsaya malama ya dai kika shigo min gidana ba sallama na yi ta sallama ba amsa min ba har na juya na je makobta ta ce mun cewa kina ciki to shine na shigo ayya barka da zuwa shigo ki zauna sai dai ban gane ki ba gaskiya ne baki sanni ba sunana maryam daga inda mijinki yake aiki ke ce ke mijina a ofis nan ɗin ma kin biyo shi har gida ne ki bi to ina so na gaya miki ba na son ki ba na son ganin ki don haka ki gaggauta fita idan ba haka ba komai zai iya faru akan mijina zan kashe kin kashe banza dakata mai da wukaki ba fa to kai ahmad wace shawara ka yake da ba mun gani shi ai ba zan iya sai da mutunci saboda na san ni abin sai da mutunci a cikin na ga kuɗin nan ba kai za ta ba ba ni za ta ɗauko ta ba ma kuma aure ba akan ka aka fara ba yanzu na akan ka hasali ma shari'a ne ta da haka in ba son ci gaba na ne ba ka kyale ni don Allah kuma ka ga yarinyar ta kawo hanzari wanda ya kamata mu lura da shi ai kaga ba wani abu ta ce ba ƙari ne in abinka Ahmad tunda ta ce ƙari ta yadda ai sai kai murna ma ya kamata kai ya kuma sai ganin tun da ni ne mijinta ni ne ya kamata ku buɗe baki in ce ina so in kana ba ita ce mai bari ko abin da take yi tana so kai shi ne dan san zuciya duk abin da bawa kuma yi ba dan Allah ba karshen sa baya kyau saboda ka ban da wannan maganar ba ban da kai a hawa kowa kuma shekarun ku nawa kuna tare ba ta taɓa cewa ta gaji da zaman ba sai da yanzu da na Allah ya zo za ku samu eh ai duk abinda. Aisha ta samu dukkan ku samu. Abba ba ƙarya ba ne babu wanda ba ya san ku. Amma gaskiya ba zan iya karɓar kuɗin da hankali na ba zai kwanta ba. Ko kaɗan. Sai ka ce ba ka haife da ma ba. Ban gane ba ni na haife ta ba. Ato, ba dole ce ba kai ka haife ta ba? wani uba ne zai so ya ga yarsa ta sai da farin cikinta akan abin duniya ruwan baki ruwan kika san mm, mm, mm, shekarun kina menene kika sani game da farin ciki a duniya ai ba abin da ya fi jawo ainihin eh, kwanciyar hankali kamar arziki eh kuma annabi yana mana shawarcin mu nemi tsari da talauci abba umma na yanke hukunci ni ne mijinta ni nake da damar cewa zan ƙara aure ko ba zan ƙara aure ba ba kuma zan a gaban ka Alhaji lafiya da kanka a gidana baka aika na zo ba? Eh lafiya ba lafiya ba na zo ne in nemi alfarma abunka me ke faruwa wato ba wani abu ne illa abokinka ahmad ahmad ina son ka roƙan man shi dan Allah dan annabi matarsa ce take son ya ƙara aure amma shi kuma yaƙi kuma na san duk garin nan ba wanda yake jin labarin shi sai kai ita aisha da kanta take so ya ƙara mata aure? eh da wani abu ne? oh babu don bari shawarar ku da shi yau yau da gida talauci irin rayuwa ce a haka za mu rayu a cikin talauci arziki na bibbi mai na yakice shi a cikin shi wannan wani irin hali ne na shiga uku ne na shiga uku ne Aisha na san sa na san da wannan irin mutum ne akwai matsala wallahi dole ka amince da abin da nake so ya zama dole na gaji wallahi na gaji ga abinci take ba na ci tashi kuma waje na ce ku tashi na ƙoshi ya kamata ki daure ki ci abinci tun jiya ba ki ci abinci ba kuma rashin abincin nan zai sa gaba ɗaya ki rasa ƙwarin jikinki hakan kuma zai iya haifar da wata larura wallahi gwara mutum da in ci gaba da zama a cikin talauci me yasa kike irin wannan tunanin kuɗi su ne farin ciki muna zaune lafiya kawai don ba kuɗi a tare da ke shi kenan ki riga irin wannan magana kare da gaske fara na sa son kwanciyar hankali shi ne kai ne jini da kuɗi a nan saboda akwai abubuwan da nake so da dama wanda ban da halayen su ina so ka san da cewa ma'anar farin ciki a hausance shi ne kuɗi saboda haka kuɗi su ne farin ciki ga duk mutumin da ya san mai duniya a tunanin ki kenan ko kwarai ko amma ya kamata ki san cewa ba haka ba kana da lafiya kana da kwanciyar hankali kana zaune da wanda yake kaunar kana kaunar shi ne farin ciki kin gane ku idan fasara kike nan ki je ki ci da fasarawa a matsayin haka ni abu ne ba haka bane abinda kike so kuma ba za ki taba samu amma aisha kina ganin hakan shine mafita ina ganin wannan shine mafita domin ku babu wanda yake so ya rayu a cikin talauci gaskiyan ki ne babu dan adam da zai so ya rayu cikin talauci amma ba kya ganin kin ɗauko hanyar rusa farin cikin ki ko ɗaya hasali ma shine zan rayu a cikin farin ciki ni da yanzu abin da nake so da kai shine ka je ka samu abokinka ka bashi hakuri. domin ku ne ina nan akan bakana ba gudu ba ja da bayan akan kudurina to babu damuwa zan same shi zan bai shawara allah ya sa mu dace ni zan koma abban yake damun amma ba ta kan abinci ba ta lafiya shi yasa ba ta cin abinci na mata magana ki je ki mata magana za ki karfi kwata-kwata saboda yanzu she's weak ya kamata a rika lura da ita kuma a lura da abincinta saboda in ba a lura da abincinta abin da yake cikinta zai samu matsala ba damuwa na gode likita insha Allah sami gobe da shi kenan ga maganin ki sha ki gama abin da ke so zan yi haka abu ne idan kina barka da wuta. Yawa sannu. Amina, kin sha ƙanshi.